يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهة أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أشكي فيكم فا يومنا لانا الأشرين بشدة بواتن شاء فيه شيكارا تدهو تدريه إلى ثلاثين لأخو الهجرة مرضوع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لدرمك بوا مدينة wacce ta zo daidai da ranar sha ɗaya da watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam inda cikin ikon allah da yardarsa da amincewarsa za mu ɗora karatunmu na littafin kalkai su sifatu talatin nabi من من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ولا متفارقة عشان تكون تبيع في صلب الضبط a yau za mu tashi a matashiya ta biyu cikin manya-manyan matashiya da malamin yau littafi shi ne alkiyam ma'ana tsayuwa a cikin sallah malam sai ya fara da cewa wa ya a alaihi da ya fa'ina yana wajaba kan bawa musulmi yi sallah a tsaye yin sallar a sai ma ne ce wa rukunin yana ɗaya daga cikin ginshiƙan sallah tsaiwa a cikin sallah ginshiƙi illa alal musalli salatul khawfi sai dai ga wanda yake sallah wanda yake sallar ta ta tsoro والقتال الشديد وكما واتو ياكي مثلا mai sallar da yake sallah ta tsoro da mai sallar da yake sallah a lokacin rintsin yaƙi matsananci waɗannan ba tilas dole ba ne su sallah a tsaye fa ya tuzu lahu an yusalli rakiban ni mai sallah a cikin halin yaƙi ya halatta gare shi ya yi sallarsa yana haya a kan abin hawa a kan dabbar da yake kaura yaƙi wal maridul ajiz an siya ko wal maridul ajiz an siya haka na ba dole bane tsaiwa a cikin sallah akan mara lafiyar da yake ya gajiya daga samar da tsohon sallah idan mutum bai da lafiya rashin lafiya ta ba zai iya sallah a tsaye ba to shi babu magana cewar tsayuwa a sallar ta rukuni shi saboda ba zai iya samar da ita fa yusalli jalisa shi sai ya sallarsa a zaune nesa istafa'a shi ma yi a zaune in ya sami iko wa'in la in bai sami ikon iya yi a zaunen ba ba ala jam' to ya yi a kan ɓaryar jikinsa ta dama ko ta hagu ina daga kwance kamar mai kwance bacci in ya karatun sallar da ya gama zai sunkuya kansa a matsayin ya ruku ya ɗaba a matsayin ya ɗago kuma sunkuyawa fiye da yadda ya a matsayin ya fitar har ya ilar da sallar mana ya ci gaba da cewa wal mutanaffilu haka na wanda ke kallon nafila وله أن يصلي راكبا yana da damar ke sallarsa yana kan dabbarsa kan abin hawansa ko abin hawan da ba dabba ba kamar mota jirgi da makamantarsu au ƙa'idar ko kuma ya sallar a zaune in sha'a idan ya so wa yarfa wa yasjudu ima'an bi ra'si waɗannan sallar su idan za su kowannen su zai rukununsa ya yi sujjadarsa yana mai yin nuni da kan kamar na ambata ya gama karatu sun fi da kan a matsayin ya ruku in ya tasiri yayyen sai kaga a matsayin ya dago daga sun fi ya ta gaba sai ita tafi wasu i a farko a matsayin ya yi sujjada in ya dago a matsayin ya dago daga sujjada zai iya yin sannarsa a wannan jiki وكذلك المريض حتى لا شما مرة لافيا ويجعل سجوده أفضل من ركوعه يتنيا سجادة كثير قسى تدعين ركوعه وأنا ثم أبن ليش في مهين صلى في الصروف فوان ليش مر لافيا الأمر سريتلا ركونا نشن أيوة أتيتين صلى yana komawa ne zuwa ga rashin ikon samar da tsaye shi kuma ubangiji dama ya ba mu ka'ida wacce take wato ne tabbata dindindin shine la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah baya tsora wani rai yin wani abu sai wanda za ta iya sai wanda take da iko to da ta yayin da aka jarrabe ta da rashin lafiya da ba za ka iya tsayawa ba to mai ba da ikon ai tsayawa zai ba ba yadda ka iya sai ka yi abin da za ka iya yayin da aka ce kai ya an tilasta maka kuma yakin na izabar to sai an gudanar da shi akan dukkan da za a hau a kai hari a kuma wato ainihin kai farmaki ka guda ka juya kamar mai gudu amma da bara ke ka dawo kuma ka zo ka farma wanda yake bin wannan sun da ya zama to za a yi shi ba a yaki a zaune ba a yaki a tsaye guri guda a biyo ka kai kamar ka gudu ka biyo ka bi in ka ga wato ainihin za a buɗa buɗa ba za ta yi kyau ba ka ja dunga saboda haka tunda haka zai gudana shi ya kuma an ce lallai a samar da shi kuma sai an samar da shi za a samu kwanciyar hankalin sakewa a bauta wa Allah ba tare da fuskantar barazanar arna ba ya zama yadda ka iya ba ka da ikon gudanar da sallah a tsaya irin wannan yanayi sai kai sallar gwargwaron yadda ka samu ta shi ne iya ikon da aka ba Ku ce wata malaki a gaba farko ya ce wa ya yajibu alaihi an yi tambiya qa'iman na daga komawa ne lalle ne akan mai sallah ya yi sallan nan a tsaye dogaran malam anan faɗin Allah maɗaukaki cikin suratul baqara hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye da dukkan sallolin da aka dora muku yin ku kuma kiyaye da sallan nan ta tsakiya sallan la'asar ta bar farkon yini kuma sallan ba ta kai cikin dare ba magarba isha suna cikin dare asuba da azar suna farkon yin ita kuma ta raba ba ta bar ba ta ta cikin dare ba kuma ta bar farkon yin to Allah ya ce ku kiyaye da waɗannan salloli ga baki ɗin da yake wa qumu lillahi qani sun za ku tsayu a cikin yin ku tsayu dan Allah kuna masu nutsuwa kuna masu da yin abin da yake na wajen sallah saboda haka wannan ciwon da Allah yi wa kumo lillahi shi ne dogaran malamai da suke cewa tsayuwa a cikin sallah rukuni da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ban banda wannan haka aka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda aka aiko da sallah ya yi sallarsa a tsaye duk sanda zai sallah a tsaye yake to ko ka sa yasa lalle in kana cikin halin zama a gari ko gwajiyar hankali da nutsuwa rukuni ne a kalla ku gudanar da ita sannan cewar da malaki wanda yake mai sallah a halin tsoro ko a halin matsalar matsanancin ya halatta ya ta yana kan abin hawa dogaransa wannan dai ayar da kusa da ita Allah sai ci gaba da cewa fa in tattim farijalan ku ba in kun ji tsoro na abokan gaba sakamakon rintsin yaki to ku gudanar da sallar ta ku farijalan kuna tafi akan kafafuwan waɗanda suke mayakan taɓa abin hawa suna tafi akan kafa da kai a biyo su su koma su bi da su yi sallar suna irin wannan yanayi haka na wasu kuma da suke kan abin hawa masu wato masu doki masu raƙumi ko makamacin su irin masu hawa biyu a lokacin giwar to sun je da ku samu kanku a ciki ko ku yi sallar rukubanan kuna kan ababen hawa ko da haka jesa nasi na aya mai sallar cikin halin tsoro da kuma yaƙi ya samu dalili na cewar zai iya yin sallar sa yana tafi a kan kafarsa ko kuma yana kan abin hawa sannan malam da yake cewa mara lafiya wanda ya kasa samar da sallah a tsaye ya yi sallarsa a zaune idan ya sami iko haka aka zama zan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya aiwatar a rashin lafiyar da yai ya bar duniya rashin lafiyarsa ta ƙarshe wacce a ita ya rasu an ga ya yi sallah a zaune wannan yin a zaune koyarwa ce ga al'ummar cewa wanda ya samu kansa a halin rashin lafiya da ba zai iya tsayawa ba to shi sallarsa a zaune ita ce ta kamace shi shi ne abin da ke kan kuma kamar da muka faɗa Allah yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wusa to bayan wannan gaba Gaba da take gaba malam sai ce wala ya zuzu lil musalli jalisan ko mun ci gaba inda yasa lamba ta bakwai wala ya zuzu lil musalli jalisan an yaba shay'an ala al-ard bai halatta ga mai sallar da yake yin sallah a zaune ba ya aje wani abu a kan ƙasa marfu'an abin da yake maɗaukaki ya tsiro alaihi zama yana sujada a kansa ba za ka ce a ɗauko maka kujerar zama ta mata ko a samu ma bulo a ajiye in za ka ka karka tsora kanka koshin ka yana kai kayan jira ba ko ba za ka ce a ɗauko maka turmi ba daidai madaidaici irin na jajjage ka ce za ka yi jira a kai bai halatta ba an gane shi ne malam ce bai halatta da mai sallah a zaune ba ya ajiye wani abu a ƙasa wanda yake maɗaukaki da zai riƙa yin sujada Ne dalilin malam saboda manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya hana ya ga ɗaya daga cikin sahabbansa da ba lafiya ya nemo matashi ya aje mai kudu in zai fi jira sai ya tsora goshin sa annabi zai sai ɗauke matashi mai shirye da shi to da shi dai bai zo da a fi jira akan matashi ba an fahimta ko saboda haka manzo ya hana mutum ke sallah akan wani abu mai tudu da tsora goshinsa a saboda kasancewar bai da lafiya yana sallah mai zai ce a kawo masa wani abu ya ka tsora ba a yi إنما يجعل سجوده فكي زي سنة الجدة سنة أخطر من ركوعي كي أسد يد يدعيك ركوعك فما ذكرنا كما يمك أمك إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته إذا بزي إياه wato fuskantar ƙasa gaba da gaba da goshinsa a kan ƙasa ba in ba zai iya sujada idan wala goshinsa a ƙasa ba to bai halatta ya ce ta wani abu gudu ɗora goshin amma in har zai iya ya kai goshinsa ƙasa kamar za ga wasu za su hukumu ne ba zai yiwu ba saboda matsalar da suke da ita a misali gadon baya amma zai iya sujada wanda zai iya sujada ba kuma saboda matsalarsa ko sun kulawar iya sujada ba su ba to shi kuma kamar wanda ba zai iya rukun kan ba to shi ma da ba zai iya sujada ya sa shi sa ƙasa ba to sai kawai ya yi nuni in dai ce ba za su ba duka nuni ba, kamar da muka nuna aka gani to wannan shi ne ya gama gabar wato ainihin tsayuwa a cikin sallah Da bangaren abin da ya shafi mai yaki da bangaren abin da ya shafi mara lafiya da bangaren abin da ya shafi mai sallar nafila su malam ya mana bayani a wani shi gaba sai ce as-salatu fi safinati wa sa'ira sallah a cikin jirgin ruwa ita ce safina da kuma yin sallah a cikin jirgin sama wa yazuzu وتجوز صلاة الفريضة في السفينة سنة فريضة تا حلت أيت أشكن جرجر روا أيوة شيخ الكريم أي لو تكنت نزوء أكو جرجر روا لتنسى أن نغنوه أكو جرجر روا أي أن نغنوه أكو جرجر روا وكما جرجر روا وكذلك الطائرة هكا هكما جرجر سما هذا طيب، خطر حكم في حلي da wancan za a yi ana cikin ruwa yake ruwan ta turo ta sayo tambal tambal ɗinsa a shiga illa lillahi wa illa ilaihi raji'un ana neman shi da a kama haka shi ma wanda yake cikin jirgin sama harkar iska ce kamar shigar ruwan ne inda aka je inda ga jimare ke ga jimare sai ka ji kawai gargada kamar kuna bi wato a titin dan marke haka za ka je cikin yin ƙurgun ko wato an yi ma'aikata suna cewa dan kwantar da hankali ka da musu ma abin ya sai da sun yi kujera sun zauna su ma an kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka yake to duk dai magana ita matsala an samu kai ba a ya ƙasa ba wanda a cikin wani wannan kuma a sararin samaniya to saboda haka sai zaman to za ka iya ɗauko wannan ka goya a cikin wannan ka samu kurci ba. ta irin haka malamai suke iya an samu wani abu mai kama da wani da aka hukunci a kansa tun lokacin manzo ba wani kuma yana kama da shi amma shi ne a same shi a lokacin manzo sai a ɗauka sai a ga shi to ai dama magana ta cewa an bar ƙasa shi wannan a ruwa ne wannan kuma a garin sa ba suna ka duk abin kusan guda ne وله أن يسلي فيهما masallaci na ya halatta ya yi sallah a cikin jirgin ruwa da jirgin sama shi ne fihi mata idan yana a zaune abin sa birsha idan ka shi ala nafsihi suquta idan ya jiye wa kansa tsoron faduwa kada ya tsaya a cikin jirgin ruwa sama irin na wasu lokacin da ba irin na yanzu za a yi wata ana masa lokacin a ci gaba ya yi ci gaba da daɗin galibi kwale-kwale ne sallah ta kama kana ciki ka ga cewa ka tsaya koya ruwa wato kallon da sa, wato anin juwa ta ɗaiɗe ka za ka iya faɗa ka an ta cikin ruwa a shi kenan ka ba ba wannan amma ne yanayin wato igiyar ruwa za ka iya kaɗa jirgin in kana tsaye ka faɗi to tsoron haka sai za ka iya yin sallar ka cikin jirgin ruwa in ka zama karatu ko sai ka amfani da nuni ga kai a matsayin ka ruku ka ɗaga ka dago mai sunkuwa ne da yadda kai a matsayin ka zila ka ɗago a matsayin ka to haka shi ma jirgin sama inda zama ake kamar yanayin kujerun mota wannan jiki wannan wannan kusa da wannan wannan kusa da wannan a to kana zaune a kan kujerar ka in ma ya ce ku ɗaura kanku ka ɗaure sama dau kamar wato anan dai Najeriya ba za a so cire bai shi kenan kana ba nan a haka ko zai haka kayan ku sai ka daga kayi ka dago sai ka sake sun a dan haka kayan gida sannan sai ka daga ka dago ba haka za ka yi sallah to an ce sun kai tsoron faɗo wannan zai iya shafar jirgin sama zai iya shafar jirgin ƙasa in ka shaɗe za ka iya faɗuwa saboda yanayin da jirgi ke samu kan ko lokaci ko na ƙasa ko na kasa amma na jirgin ruwa sai ma a ce ko don in ka ji tsoron dilmiyawa inda ka ka faɗo an da tsautsayi kuma shi ke da shi ba mana ya ci gaba da cewa wani hu an yi fi fihi ma fa'ida in zai mukarni ya halatta ya salla a cikin su yana zaune za ka shi ana nasu ko koda idan ya ji kansa tsoron faduwa sai shi bai yake wa ya juzu hal ya da fi ne ala amudi ya halatta da mai salla ya dogara a tsayuwarsa ta sallah a kan wata wato ainihin tumba ko a jikin wata fila makari da za a ce an tsayar da shi a cikin wato masallaci ko a wani guri ko a ɗaki to in mai sallah izin ci kansa ba zai iya tsayawa can ba sai ya nemi agaji da jingina cikin wannan ya dan dogara da shi to ya halatta aw asa ko kuma dogara kan wata sanda ga gurbin da yake da kafa ɗaya amma yana iya amfani da sanda ya tafiya sai ka sadda sandar ya taɓa da ƙafar ya gurgura ya jingire ta shi kula ta ba za ka dungule wannan wato alin masar faɗuwa ne ita ce ƙafar an gani ya halatta shi ma zama dogara da wani abu ya tsaya to in haka aka yi sallah ta yi ba za a ta yi shi gurgu tunda gurgu ne sai dai sallah gurgu ba kuma zai iya jingina da wannan su samu wato makari su tashi a ciki a to abin shi sallah ta ya halatta wanda ya zama tuwa dogara a jikin wata fila ko a jikin wato ainihin ba ko na makari ba sanda ba leki ba da sai ne saboda yawan shekarunsa ya halatta abu ba a bai bada ne ko saboda raunin ba maganar shekaru ba ne ya yi jiya ya rashin lafiyar da yanzu ne ma yake iya tsayawa da ko tsayawa ba ta ya yi paralyze yanzu ana masa gashi ana shan magani yanzu na iya tsayawa to wannan tsayawar da za mu zai iya kambaci ya gina da wani abu jingina a'a rashin lafiyar da ta fara lafiya rauni ne na jiki na ciwo kayi kuɗi ya yi ciwo ya kai ga wato ba zai iya tsawa kin ba sai gina da wani abu gina in yi babu komai kan da tsakani kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yi ina da gurin da yake yin sallarsa a gidansa sallar ta gare da habbai duk za ka san suna da gurin da suka je da cikin gida gurin yin sallar su ta lafi ko da haka to a wannan gurin yin sallar manzo ya samar da dan wani madogari da yake dogara da shi a lokacin da yi shekaru i girma ina da sauran eh, shekara ɗaya ga duniya lokaci na cikin shekara ta 63 ya dora a da ko cikin 62 karshen da farkon da uku a irin wannan lokacin manzo ya zama sai yana dogara da wani madogari a lokacin sai wasu a sallah wannan haka da aka manzo yayi shine ma ne ce ya halatta da duk mai sallah da ya tsinci kansa a yanayin da ba zai iya tsaya ba sai ya dan samu taimako ko abu da zai jingina da shi ya jingina ya yi a tsayin shi yin sallar mai sallah a tsaye ta fifici wanda ya sallah a zaune wanda ya sallah a zaune na da rabin ladan wanda ya sallah a tsaye kamar yadda wanda ya sallah a kan ɓaryarsa ta dama ko ta hagu sakamakon mai iya yi a zaune ba yana da rabin ladan sallar wanda yi a zaune haka abin yake so da haka in har kana iya samu da cewar yi a tsayin shi ne in ba za ka iya ba to kada ka ɗauko kanka abin da ba za ka iya a filin allah a ne mai ya gaba ta gaba mana yace aljam'u bainal qiyam wal qu'ud gwama kanin tsayuwa a sallah da kuma zama ya halatta ko bai halatta ba in an faɗi tura tsayuwa lalle ga mai lafiya da iko dole ce to shikenan rashin ka yi tsayawa a cikinta ka koma kuma ka zauna a cikinta ko ku bai halatta ba shi ne malam zai gaya mala yace wa yajuzu an yusalli salatan layli qa'iman ya halatta mai sallah ko masallaci ya yi sallarsa sallar dare yana a tsaye saboda dama ana son wato ainihin daɗewa a tsaye ya ayyuhal muzammil ko min laila illa qalil ana son yawan tsayawa a cikin sallah yana daga cikin abin da aka fi bukata samar da yawa karatun ta yi waita au ka'idar kuma ya halatta mutum ya iya yi a zaune mai dole uzurin ba wani uzuri a tare da shi sai yau ya tsakwai oh, a gaje ke ne ba ya jin nishaɗi irin yau irin yadda ya samu ko ya sai zauna shirsha kan kwashe kafarsa da samu alif lamin bayan fatiha an gane ko ya halatta wa an yajma'a bainahuma zama ya haɗa tsakanin tsayuwar da kuma zama ya halatta ko da aka ya halatta iya a tsaye ya halatta iya a zaune ba tare da wani uzuri ba wa an yajma'a bainahuma kuma ya halatta ya haɗa biyu lokaci guda fa yusalli wa yaqra jalisan sai ya fara sallar ta ila karatunsa a zaune wa qubayla ruku'i idan ya kai tab da zai yi ruku'u ya ƙomu fa ya sai ya tashi ce ya ga wani da karatu ya ƙarasa karatun da ya fara a zaune a tsaye shi ne ce fa fara umar da tsaye alaihi min al'ayat qa'iman sai ya karanta abin da ya rage masa na ayoyi yana a tsaye thumma yarfa sannan sai ya yi ruku'u wa yasjud ya kuma yi sujjada ثم يسمع مثل ذلك في الركعة الثانية فالذي سيئة أي وتنهك على ركعة السفر ثم دعاك يا هلكة أقار فراتنك أزوني سيكا إنيسا يا ذا مطورا سحر فيركوء سيكا تاشي سيئة أقار فرقوه فراتنك sannan wato ainihin kai ruku haka an sami zama an sami tsaiwa a lokaci guda ya halatta kamar yadda ya halatta kai tsaiwa zalla a sallah kamar yadda ya halatta kai zama zalla a sallah an gane ko malam da yake cewa ya halatta kai tsayawa shi kadai ya halatta kai zama shi kadai ya halatta ka haɗa tsayawa da zama duka ya faɗi wannan ne saboda tabbatuwar haka a lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan manzo ina sallar dare wani lokaci kan daɗe a zaune yana ta karatu sai ya yi dab da zai ruku sai tashi ya ƙara ragowar karatun ayoyin sannan sai ruku kaga a lokaci da an samar da tsayuwa da zama akwai kuma kamar da muka faɗa a rashin lafiyar zazzaɓi ta dabda barin duniya a wannan ya yi sallah a zama kaga nan an samu zaman zalla mafi yawancin sallolinsa kuma mafi yawancin shekarunsa a tsaye da mai da tabbatuwar waɗannan a gurin wanda aka aiko da sallar shi ne ya sa malam ya ambata mana ko da ka duk wanda kai bayan da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya mala yace wa idza salla qa'idan idan mai sallah yayi sallarsa a zaune ko zai sallarsa a zaune jalasa musarabbi'a sai zauna zaman tankwashe kafa sai mutum ya tankwashe kafa sai zauna dirshin sai ci gaba da fara aiki ce ta tsirka ne dukkan wanda ba su kamar zubin yadda nake za a shi ko irin wannan nama za ku ta ce ko la ku ce ga daga ba ku gani ba ko da Allah kan amma karatu kowa zai zo zauna ya ga yadda a gane ku ko ya dukkan zaman da ya so da ba ta iko bai ha wanda zai samu takewa da wani ba dan wani take tabbata kafa kuma na masha Allah tabarakallah kamar zai haihu yau aljima tabbata kafa ba zai ruwa to sai irin wanda zai iya an gane ko ta wani yaro ba ba an je gidan suna ya abokinsa yana shi naman suna

saboda haka shi kansa zama akwai yarwa, za ka iya na tsaka kafa za ka iya wani wanda ka fita mai hutu a shi ko kai babu kuntatawa wannan shine gabar abin da ya shafi bayani akan wato tsayuwa a cikin sallah gabar da za ta biyo baya ba za mu haɗa ta da karatu yau ba shi ko magana ne akan sallah da takalmi da sallah akan mumbai mu kuma za mu bar su karatu ko gama da amma wannan shine karatu mu ne Allah ya samu to nan ya zama kan ƙoshe kafa wannan bai ka Eh. haka yake to yanayin yadda yake faruwa a fallolinmu na tahajjud da ake mutum zai zamanto an fara karatu ya ji ya gashi sai nemi guri ya zauna a cikin sallar ana sai ya ji liman ya kusa tafiya ruku'u sai shi ma ya miƙe zai a wato yi ruku'u da shi ya irin wannan shi ne irin wanda muka faɗa ya halatta ya halatta ba a ce don kai mamu ne ba kai a zama sai dai liman a haka in shi yana da ji da ƙarfin da zai iya yin sallah a tsaye har ya ƙare sun da kai da ta ba damar a sallar dare in ka gaji kana iya zama ko kuma ko ba ka gaji ba amma ke ji ce ba ka da nishaɗin tsayuwar za ka iya zama ku kaga ba za a haramta maka wannan zama shi ne yasa ita sallar dare tana da wasu hukunce hukunce da suka bambanta ko mace sallar nafila tana da wasu hukunce hukunce da suka bambanta da sallar farilla an gane ko duk da ita kanta farilla mun ce in akwai uzuri ko kana iya yin ta ba amma ita ta nafila ko ba sai da uzuri in kai ta a zaune sama. da da haka musamman a wannan sama ta tahajjud da ake yi kuskure da wasu suke zai zo sallar sai idan rajin bai kabbarar ba Kuma ga dama mini ke kafafuwansa ya ɗan jingina sa hannunsa ya karo su sai ya fuskanci an yi karatu an tsare ƙarƙar shi fa ba ya cikin sallah kawai sai za a rufu sai tashi ce amma ba yanzu ne kabbara haram ba shi kaga duk karatun da aka yi shi ba shi aladan karam a matsayin mai bin sallah a yadda ake kabbara za ka yi a shiga sallar fuskar zaman ka sai an kusa ruku sai ka kaso da ku tun daɗin karatu har da kai an fahimta ku yau shi ne. yace idan limami ne ya buƙaci ya zauna to kuma a matsayin ku na mamu za su zama ko a ku in ji masu ƙarfi ne kamar ƙarafa ko ne ba ba ba ba ku sai ku tsaya ku samu shi kuma ku bar shi a zaune a dama manzo yake cewa idan limami ki yi sallah a zaune to kuma ma mu ku yi sallah a zaune ko da lafiya ku kana in shi rashin lafiya ce kusa ko gajiyawa ku sa shi a zaune to ko kuma sun girmama biyayya ga limami da kuma wato ainihin kuna koyi da shi ne ku sai su zauna a zaune dan haka a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da yawan na sallah a zaune sahabbai suka zama a tsaye sai ke cewa kun kusa ku yi wato irin aikin da farisawa da romawa waɗanda suke arna suna tsayawa tsaye kan akan wato jagororin su kuma suna tsaye daga yau duk sallar ku wani limami daga cikin limamai ya yi sallah a zaune kuma da kuke mamun sa yi sallah a baki ɗaya kada ku tsaya shi yana ko da ka ba a cikin koro addinin mu shi jagora ina a zaune mabiya kuma su shirko su kuwa kada ka kuwa yanayin irin wata mu'amala ta da kullum haka shi ne abin da ke za ka zo a cikin rikin manzo sai ka kula da kyau ku gane cewa ai ma ga manzo sai suna zaune kamar kowa amma kowa ya san darajar manzo an san waye kuma ko mu yanzu da muke da ma zama aka yanzu da su wani zaman dirshatan ai ka san da liman ka san ba liman ko kwarai kuwa ko da to amma me dan an zauna duk gaba ɗaya dan yanzu ko kuma kai ba ka da kima ko daraja ita ba da kira daraja da mutunta wani abu ne a rai kuma an zo a yi wata aka ko eh ana rasulawa wani fiye da an fahimta na Thank you. cewar ana son tsawaita aiwa cikin karatun karatun da dare kuma sai aka rashin sa'a ta iya haddasa ka ta izo ɗaya kuma ba ta kai ba amma fa ka goge a karanta da qur'ani idan da za ka ɗauka kura masa ido lafiya nau ko kirai an gani amma dai kai a ce haddar ne a zo da shi da kama kana mutu ya halatta ka iya ɗauka ka rike ka yi sallah kana karantawa eh idan ka kuma cikin sayin bukari Allah zai da rahama ya kawo bayani cewar Aisha akwai bawa nasu da wasu annin yake jagorancin sallah yakan waje amfani da alƙur'ani ina karantawa ina wato ainihin in ya gama karatu in shiga wasu sallar ya halatta in sai ya halatta amma ba kamar da kuma muka mai da shi kowa da kowa ba sai ka je sallar jerin sau wannan yakin cikin qur'ani wannan malikin kima ko ba shi ne liman ba sai ka ya liman ya cikin da sai ka je mutum bakwai duk sun kawo gyara sai ya rikice na rasa wanne zai samu an gane ko saboda haka in ma za a rike wani daga ciki a matsayin cewa eh tun da jagoranci ke ko bai haddace ba da ɗan ƙur'ani to da wani wanda zai mai gyara kada ya wuce mutum ɗaya zuwa amma sai ka da sahu ko na sahu da mai ƙur'ani ko na sahu da mai ƙur'ani bayan ba shi ne mai karatun sallah ba shi ne shi ne an fahimta a wannan kuskure amma shi ne ma mai rike ko wani mutum ɗaya zuwa zai mai gyara ne kuskure ba ne na yi magana cewa da ke da sama a ke ruwa da jirgin ƙarfi da kuma kamar yanzu yanayin tafiya da aka tafiya a lagos da aka tafi a lagos wani eh. kusan direbobin mafarki na ana ne za ga cewa ba su iya tsayawa a lokacin sallah mutum zai iya bin lokacin sallah zai iya sallar wata kawai. Sai yake cewa kamar eh, kuma sannan malam ita ta ce ka ga wani lokacin ba da dole a ke karo ba. Haka. Za ka iya kallon kudu ko arewa. Wannan lafiya na da karatun mu da muke kafin sallah da wannan da muke na yanzu ina nuna ya halatta mutumin da ya tsinci kansa a tafiya ya shiga motar luxurious haka ake cewa saboda haka ya zama to cewa jirgin arne ne ko kuma musulmi ne amma ta ba zai ba kare tsaya a daji a musu fashi ko kuma shi ba zai ba sai an je gari kuma lokacin sallah zai fushi to kai za ka iya kai sallar kana zaune dirshin a kan kujerarka ko ila sallar kibla ko ba kalar sallar kuma ta la yukallifu Allahu nafsa fattaqullaha mastafa haka

wurin ba lalle ba ne ka samu kanka a cikin nutsuwar da za ka iya samar da sallar sai kai sallar ka a cikin mutattun ba su amma in kana tabbata za ka isa a koren kowane lokaci za ka yi ta a can inda da za ku je sai ka haƙura ka je sai ka yi ta a cikin lokacin shi a nutse fiye da a ce ka yi ta a cikin mutane wannan shi wanda ya turo takarda tarihin da littafi ke zuwa maka muhammad nasir ina ibrahim ne amma allah da idan mun kai karshe da ta ya batun alwala ga mutumin da ya shiga motar babu alwala ba shiga da alwalar ka ba an gane ko duk shiga babu alwala an muna da shiga da alwala ko in tafiya ce ta kama yake na katan da ɗari to saboda haka idan ka shiga baka da alwala kuma ba damar a tsaya kamar yadda ba a tsaya kai sallah wadda za a tsaya ba kai alwala to a nan inda kake zaune ai ita mota duk motar duniya يا بطيق الولاء يا بطيق الولاء ومثل ذلك موتر باب الولاء ما شغل عن الولاء كبير من قال لكو ليش باب الولاء كم رأي شغل عن الولاء انت فيها شيء كما يكون لك تفيد تريد ذلك إذن تعيش جبا كده الولاء kuma ba damar a tsaya kamar yadda ba a tsaya kai sallah ba za a tsaya ba kai alwala to a nan inda take zaune ai ita motar tun motar duniya in dai ana shiga tun fama irin wannan ta haya ba za ka rasa ta da ƙasa a dandagare ko kuma tsoron da kuke takuwa da gobe ku shigo suna kuke shigowa to dan ka wato sun kuya ka san inda yake da abin da ka dokar hannayen ka ɗebo wannan tsoron sai ka rasa taimama an gane ko sai ka sallar ka sallar in za an gane mai ita ce mama madadin alwala ce da wanka idan aka rasa ruwa ko aka samu kai a halin rashin lafiya da za ka bari a ka bari na eh makamatu ya ɗauki salo guda idan kana jin za ka yi zama to a yaka a ta farko ka zauna ka yi zama ka yi karatu ka nika kana karatu lokacin da kusa ruku'u ka tashi ka yi ruku bayan ka ɗan ƙarasa karatu a tsaye raka abu za ta biyo to za ka haɗa da ita kai zaman ta ko ce ma haka a wannan zubin za ka yi ba ana nufin a raka a farko kai a tsaye ba a raka a ta biyu kuma ka yi a zauna in haɗa tsayawa da zama za su yadda ku a rasa a farko haka za a rasa an fahimta ko yau shi ne wannan kuma yake cewa a kano nawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yin shafa'i da wuce shi ma mun zo zamu magana ta saba cewar irin da yake yi ya irin biyu biyu biyu biyu biyu biyu ina kallon kuma ya raka hudu so gaba ɗaya ya je ƙarshe ya gama kuma ya hudu gaba ɗaya ya je ƙarshe ya gama sannan ya uku gaba ɗaya ya je ƙarshe ya gama akwai irin wani shi ma akwai littafi ya mu ramadan ko kuma salatu tarawo na dai shi wannan malamin Allah ya tsaka da rahama muna nan aka zo lokaci in wannan da zan zan tsako mai yaro shi da bana amma dai zan tsaka shi da kalmomi na sai wanda galibi din sanar sai dai ke karatu ba bai ma albasallaci ake aiwatarwa kuma yana da kyau a tattaunawa a rika yin wannan tsohon lokaci lokaci a yau da rashin yin shi ta sa inda za a ji a ga inda aka wani sai ya tafi da duka baki Sai na ga wani abu nan sallah raka a hudu ne da an je karshe a zauna shi ya zama abin biyar an gane ko na malam yana wannan sunan yin ko ya jirgin ta lafiya iya amalin Izo biyu. to zai iya a raka a farko ya fara tun daga amma ya zo lafiya sai na tsayar ba a nan zai ruku ko yake za ta wani ido kuɗi kan sai za ka ce ma amma sai ka sa a nan hayar zama lafiya ba ba ma fi mata yi na ne batun haɗa kalloli na matafiyi so zai iya يتكلم أظهر لما أثر أن يوقف شيء أظهر وجاء إيه يتكلم لا أثر لا أظهر أن يوقف شيء لا أثر وجاء إيه مغربة على إشاء أن يوقف شيء مغربة وكو مغربة على إشاء أن يوقف شيء إشاء شير وانا لو قلت إن هي كدا أي وكر فما إذا أثر لا فلا إلا وصل تلك الجوا سيري تبالي إذا أظهر كاي فكا أظهر إن تبالي تلو قلت إنت أنا أدرك شغل لأثر فالنسيتي أظهر لأثر لا ولا نسيتي بدأ ijtihadi ne na wasu daga cikin ke kiran sa bi usul cewa a surarsa kamar an haɗa za da lazar a lokacin a ko a lokacin la'asar amma a zahiri ko kuma abin da yake nunarwa a an dan bari a zahar tare tare farkon da aka kuma ya taho sannan aka hada babu da yin lokacin kusa kawai yanzu a zahar ce an ranga da kiran sallah ko ka lokacin sallah ya shiga kuna halin tafiya sha biyu da rabi a karfe ɗaya ne kai sallah ka sa a zahar yanzu na kawai لن تأتي كتاتك إلى أسبك أبيو أنا سأتسجع إنسى باي إشادة تجي الله إنسى مقايمة ضربة بإشادة أم غالي غالي شكرا نعم بس كشي مريد نعم na wanda ya ake maka yake cewar da na faɗi cewar kamar hadisi ne ba zo yake cewa wanda ya salla a tsaye ladan da ya ke bici na wanda ya a zaune wanda ya a zaune rabin ladan wanda ya a tsaye za a wanda kuma ya a kwance rabin ladan wanda ya a zaune za a bashi yake wannan sai a nafila ko har farilla haka abin yake har farilla ko a farilla ko a nafila wanda ya ake ladansa ya fi na wanda ya haka kamata shi ubangiji da yake jarraba mu yakan jarrabe mu da wani abu sai ga musanya mana da wani abu zai iya jarraba ka da rashin lafiya ki ba ka ladan juriyar rashin lafiyar da kai da komawa zuwa gare shi kan cewa shi ya tsoro maka shi zai ɗauke maka amma kuma ka zo sallah ya ce na rage zai ba Wallan ba daɗin za ka ji rabi za a baka shi kuma yana da ladan na kaji ba daɗi ka damu da ake ina ma a tsaye da ta sabi da ubangiji ka sami damar shi ko za a baka ladan ka daban su da farasa cikakken ladan na mai ake an gane ko baya da Allah ba kuma ya ta tabbata a hadisi ma cewa mutumin da yake wa Allah wata ibada sai ka kai ga ya samu kansa ma yanzu ba zai iya ba saboda ba lafiya ko saboda yana matafi ba a ba shi damar ikallar tun da ya saba yi da kowace sun safarin nan ma an rage man wani adadi sai annabi ya ce ubangiji subhanahu wata ala. zai ba shi kayyar abin da ya saba yi na ladan wannan salloli da yake yi na nafin fili a lokacin da yake lafiya lau a zuba ba lafiya ta ce ku ba shi na dasa kamar da ya samu yanzu da ya tafi aka ce to kai mata matafiyi hatta ta farla an rage maka wani saboda ka ba a so ka wata lafula in ba irin da ka a san da kuma wato shi kai da hukuri ba saboda ka da ya tsinci kansu ina yin kafin azar ina yin bayan azar ina yin kafin la'asar waɗannan lafin suna ta ce duk ku ci gaba da ba shi lada duk da biyu wannan hadisi na tabbata na Eh. Eh. haka to na so in jinkirta da halin yi wata ce ina gure ta in yi kemama daga baya wanda zai ce da lana ta wawa da zai ke jinkirta in ja mu garba zuwa da kuma za su da zuwa garba. idan da damar za ka iya barin magarba sai lokacin isha za a iya samun damar da za a tsaya haka a ka sallar babu abin da zai haka lafiya ba za ba ana magana in ba ka da wannan dama an ta da kai da za a yi har sai wacce sallah ita ma ta zo lokacin da za ka ce ba ku tsaya ba a inda za ka fice kai shi da ka shekara dama wancan amma ya zaka ci kanka eh a kurin ne ka rasa ruwan da za ka alala kuma wannan baka da iko wani abu da ya baka da iko ka fama da shi kuma baka same shi na hankali wani ba wasa zuwa akwai wanda suke da fahimta cikin malamai na cewar sallar asuba kadai ana mata alƙanu addu'a da ake a ƙarshen raka a kai a yi ɗan shiru a karanta wato ainihin wannan wato ainihin addu'a ta alƙanu wannan akwai saɓani tsakanin wasu na fahimta cewa bai tabbata manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ci gaba da yin haka ba a iya sallar asuba abin da aka sani idan wani abu ya guduro ga al'ummar musulmi da yake buƙatar a yi addu'a ta alƙalu to yakan yi a dukkan sallolin farko idan ya kai ƙarshen raka'a ta ƙarshe zai wato ainihin amma idan wannan addu'a ta alƙalu ta wato sallar sallar da yake idan ta faru ce kuma sannan wani abu ne ya bujiro wanda ya sa yi wannan addu'a kamar a ce an sa musulmi a gaba ana wato ainihin karkashin su a wani guri cikin kafa cikin kafashen adinin fiye da abin da aka rage a shekeniya eh, ko shekeniya yake ko shekeniya da makamashin su irin wannan nan ku kuna kokarin ku taimaka musu da addu'a da kuma wato yi ga waɗanda kuke jagoran su wannan ko kuma a'a kasar ku wani abu ya faru wanda aka fito al'ummar musulmi a gaba a shakku a wasu ainihin wulaƙantar su ku ka kasar ku za ku iya wannan alkamar to a wajen yin wannan ana yin sa bayan an yi ruku'u an tsago kafin a tafi sujjada a raka a ƙarshe amma in wanda ake ne kamar da muke a ashan ko kuma wato sallar dare ta hajji to shi kuma wannan in an gama karatun raka a ƙarshe kafin a yi ruku'u sai a yi shi sannan sai a yi ruku'u an fahimta ku to wannan shi ne abin da ya tabbata amma abin da ya shafi keɓe ita asuba da yin wannan malamai suke cewa bid'a amma ko da suke da koyar da su asu hadisan da aka samu ko da aka inganta ba su kuma da shi suka dogaro suke faɗa cewa ba ko da ka wannan faɗin cikin tsinci kansa iya karatunka na ana yi ka je ka bi sallah ka ga yayi sallah ka tayi sallah ka tayi kada saboda wannan ka ce ba za ka bi sallah an fahimta ku ka a za a samu rarrabuwar kan al'ummar musulmi da rashin fahimta suna da makarantu amma in ya kai karatun da ya ci gaba ina nan a hankali a hankali ko a mazhabar zai samu sabanin wannan mazhabar matsalar dama a cikin mutum ya taɓa karatun karatunsa iya a halari ko ishimawi to wannan ba da kai za ku ko ba ba da shi karatu ko kuma da ahalari ko ishimawi ko lace da kai shi ba haka a ce amma in dai yana tafiya ko a mazhabar zai zo ya fi karo da wani abu to yanzu misali abin da ya shafi barban alwala abin da ya shahara guda bakwai ko to a cikin malaman a cikin littafin malikiyar kuma a kwallon su kai shi abin da ya sani kwallon alwala shi ne wani kuma ce a ah, biyar ne wani ce takwas da akwai wannan malaman mai biyar ya ce haka Allah ya faɗe su idan kun ji ila salat fakilu wuzu hakum وأيديكم إلى المرافق وامسهوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين an gane an sami guda hudu yake akwai yau kenan cewa faɗi idan kun kun sai an samu rufi sannan za ka yi tashi ko tun faru lafi wani ce ah, akwai ɗaya wanne ne yake ruwan alula ba mu yarda alula ba ba ce shi ne suka wasu kuma suka ce a ah, a cire wannan ruwan a ƙaro da gaggautawa da su cuɗa saboda wankewa ba za ta yi ba sai an cuɗa sannan ko ba a so ka bari in ka gama wannan gabar har sai wata ta bushe sai ta bushe kaɗan a ana so a jere a jere haka an gane to haka za ka gina saboda ka inda kana karatu ko a iya faɗin mazhabar ka ne ku za ka fi cin karo da ƙarin maganganun malamai da kuma dalilai da suke ajiyewa amma matsalar a ce ka taɓa da karatun ka iya ɗan wani tuki shi ne wannan sai an yi daga ke tafiya in ba ka yi wato ainihin zuciya nesa ba to tafiya nan da nan sai ka zauna baran bara an fahimta Allah ya kare na suka da ka kai muka sai alfarar kama wasu sukan bai sukan je su saba kana so ka sallar asuba ko isha'i eh sai ka ba fari kuma lokacin yana na haka kuma in kai wanka a kana zuwa za ka iya ruwan sanyi ga duk wadda dama a shago kake bari a ce ba zuba a kulak sai ko ka ɗiba ka wani eh. to abin da ke akwai a kira a da tambaya cewa i eh, yaya mutumin da yake jinkirta yin sallar da ya dare ya kana saboda isallar isar bayan ya gama kuma ya goya da yin sallar na dare sannan ita ka sai aka kamu aka karo da tsautsayi ya kwanta kan ya tashi sai mafarki da ya mafarki ya zama kai da galaba ta same shi to kaga sai an yi wanka daga sallar barilla haka na kula to kuma ga shi Allah sarki bai kalli wani dumi ba ga yan gari iska ta fara da sanyi yi wanka da ruwan sanyi da safe da tafi a nuna kano kuma su ainihin ya ce eh, bari ya ce nan me abin an gane ko saboda haka abin da ya shafi barin sallarka har da kai da tsakar dare in dai ba misali limani ne a masallacin ko haka ake ba yake tunda banzo ya ce a bari a wato ainihin yin tare sallar isha shi ya fi a kan sauran salloli su da daban da ita shi ne limamin zai iya fitowa a wannan lokacin kuma ku fito a haɗa a jami'i sai dai haka kusa amma in ta kai kai kaɗai ne a kan kanka ka ƙin sallar isha'i ka ce ta ɗari ya tsala wannan dalili ba zuwan ba babu wata larura ko na uzuri zai sa ka saboda haka ana lekawa da sallar isha gwagwara yanzu kaga ai lokacin da yake da tun sanda ba jimaran faduwar rana ya ɗauki tun sannan lokacin isha yake fara amma ga shi har yanzu ba mai ba ku kaga an nefa ɗin da shi an fahimta ku to irin wannan aiki ne a lokacin manzo za ga wasu lokaci haka bai suna gengedi har ma ja ka manzo a ce masa ya maza Allah fa jama'a ɗin gengedi a ciki alamun an gaji ma ce aikin su jiya. sai a zo a yi sallar ita sai kawai to da haka wannan shi abin da ke akwai amma ba ka tafi da ita gida ba kai kai kaɗai ba ka zuwa jirgin sallar an fahimta ko ko da haka ko da za ku yi wannan jinkirta idan na zo jinkirta ka ta sallar daren kai amma ba ta sallar eh, isha a kai ta sanda ka ba fata a jirgin ko da ku sai a maka shaida da ba ka zuwa jirgin sallar an fahimta ku? ko da ku to amma in ka tsinci kanka ka kai ta wannan lokacin ko wanda dai ya sa ka ɗauki kanka sannan ka ta isha ta zama a wannan lokacin kuma ga shi kayi da labar fa in babu ruwan da za ka yi amfani da shi da dumaman ne kuma kana gudun ka cutu da taimama za ka ba za ka wuna ta ce ba za ka yi sallah za ka yi taimama ka yi wannan sallah duk da mata ba ka ta kai dafin fili ka yi in baka samu damar nan su ka dai sauke wannan ka kuma ka kuma ka jira ce a kuma a yi an fahimta ku amma kada mutum ɗauki wannan shi ne salon da suka tafiya a kai cewa sallar isha'insa zai kai da sallare a daidai lokacin zai sallar daren sannan zai isha'insa zai zama yana isha'insa shi shi kai kuma ana buƙatar kai ta a kan don har manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai yana cewa ya himmatu da zai sa wani daga cikin sahabbansa ya jagoranci al'ummar musulmi sallah shi kuma ya sa a samo masa wato kai kai na ishi ɓauri ɓauri na ishe. sai samu wasu wasu zamari a jikin masa wannan ɗauri-ɗauri na iki ya tafi gidajen wanda ba sa zuwa jam'in sallah ya kona gidan za a gidan da su fara annabi ce ba wani abu ya hana shi a aiwatar da haka ba sai dan saboda akwai ɗaya ƙanana yara da su Allah bai ci da ta musu yin kwallo a masallaci akwai mata da su Allah bai ci da ta musu masallaci yin sallah in ba da haka gida waɗanda ba sa zuwa kwallo a jam'i da sai ya ƙona gidajen ka ga ka faɗa kai kuma za ka ce ka sallar sallah ka ba ka zuwa zuwa. kuma sai a waye da rana ta kai wani ku Allah ma anya ko kwallo da ni ba a ga ko nake ganin ka ga kawai kan nan ba kar ka ma anya kana sauran sallah ko ba ka yi an gane ku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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله